wagiratun ko ala banil insan me ta matsala kishin yan adam ana cutar da su yanzu me zai sa jiya kishin yadda ake wulakanta addini yadda ake wulakanta masu addini yadda ake wulakanta marasa gata to kaga dole masu wulakanta marasa gatan nan marasa gatan nan masu rauni a samu mutu gata shine gira ina ne wurin hadihi hiya gayatul jihad wannan tambaya kamata zama matashiya wannan shine kololuwan jihadi al-muqaddas kishin kawar da cuta في أصول التعليم الأدياني أيضا خير وان الدين الربانية كلها تود دو الدين ده يزو دقا الله يزو أخوي جهاد يا يسكنسا وليست غايته الأساسية بغاية جهادي أصلي للثراء المؤمنين دم منيس وداتا جهادي ba neman kuɗi ake zuwa da shi illa kuɗi duk an da kake kana iya yin kuɗin aura gabatin binti sarihin ko sha'awan nasara au galabatihi ya za a karya gari kaza ya za a karya mutane kaza wannan ba shi ne manufan jihadi ba au sa'ayan wara sultani ko kuma neman mulki mulkin mallaka wal ulu fil ardi إلا أن تكون هذه الأمور سيدي إن وإن الأمر وسيلة للغاية الأساسية زي كيدا أقيمس الديني وبناء على هذا أورا أكم ون إن مكتورة هذه الغاية الأساسية للجهاد المقدس يجد مستجيبون الجدد kaga ma ya gado na masu amsawa sababbi za su waye gari da da'awatihi misalul mujahidin al-fatihina dona ayya furoqin ba bambanci su wayanda suka amsa ba a bambantawa miskini eh mustajibuna dai wanda suka amsa kiran kaga za su waye gari aljududu li da'awatihi eh, kaga su zama sababbi ga kiran musulunci za su zama ɗaya misilul mujahidin al-fatihin na garin da wanda suka shigo duk an zama ɗaya duna ayi furuqin ba bambanci baina hamilil aqidati awwal wa hamilil aqidati jarida. jadida wanda ya musulunta yau da wanda ya musulunta tuli duk an taru an zama ɗaya illa al-furuq allati taqtadiha tabi'atul umuri sai dai bambancin wanda halayya ke bukatansa ladai kulli umma dole yan aka haɗu to dole wani ya fi wani وهي الفروق التي تعتمد على التفاوت wanda bambanci ne wanda suna tsayawa ne sun dogara kan fifita fi mikitari tikati kowa da yadda ya gamsu da kansa da yadda ya yadda da kansa wal kafa'ati da cancanta azzatiyya aw al ilmiyya aw al aw al muktasiba bil khibrati ko imma eh, kafa'ati azzatiyya mutum kaga wani yafi wani cancanta ko kaya aka tara abinda wani zai dauka sai sai ka raba shi biyu awil ilmiya ko wajen ilimi abinda wani ya sani kai baka san rabin rabinsa ba al-muktasaba bil khibarati ko gogewa ƙwarewa da ake samu nan ma ana samun fifita a ƙwarewa wal maharatil amaliya subhanallahi ina fa tsugune amma a tsugunan da ya gangara sai da je ɗakin kai kuma kana kallon shi kayi jikurun ture shi za ka yi a kai ne in ka ture shi zai saurin faduwa nan haka ta kalle shi masa kallo kada gaba da iya ture kan ne ba bal muharatira da gogewa wa yadullu ala ikrar itibari zalika anin yana nuna mana tabbatar da la'akari da irin wa'annan bambance-bambance قول الله تعالى في سورة الأنفال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم والذين آمنوا وإن سكى إيماني وهاجروا برو سكى عن غرورا تهو سكى هجرة في سبيل الله دون سوزو لا ستعمك الدين الله والذين آووا wanda kuma suka tare su suka ba su masauki wa Wula a ka humul muɗum na haƙƙo? Lahomin wa riskun ƙari suna da gafara da arziki mai kyau. Wannan zina amano min ba'adu, wanda suka yi imani daga baya, wahajar wajaha duma akwai, fa wula a ka min ku suna cikinku. Ka ga dai ake, sai dai amma wani abu ni gogewa. Ya yi shaifin haka. نكتفي التسهيل